بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Alhamis. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Kan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka haɗa da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokun san da kuma duniya sai da kula. ga haku ba akwai shirin nan da muke gabatar muku na Afirka a yau kenan bayan an saurari shirin duniyar mu a yau. Wanda za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Don ma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya kamar da aka saba. Ito eh, da farko ga muhimman kaninsu. A ƙasar Iraki hukumar zaɓe ta ƙasar ta fara sanar da sakamakon farko na babban zaɓen da aka gudanar a ƙasar. Ministocin harkokin wajen ƙasashen Iran da Rasha sun tattauna gabanin taron kwamitin gwamnoni na hukumar IAEA. E kasar kenya kuwa an gano wani tarin zinare wanda darajarsa ta haura dala biliyan biyar a yammacin kasar to yanzu kuma ga labaran da ke da ke a yammacin jini ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar iraki ta sanar da sakamakon farko na zaɓen 'yan majalisar dokoki wanda a gudanar a ƙasar na shekara ta 2025 tare da tabbatar da cewa an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da inganci ta hanyar amfani da na'urorin lantarki a taronta na manema labarai hukumar zaben ta ƙasar iraq ta bayyana cewa yau masu kaɗa ƙuri'a dai ya kai kashi 56.11 cikin 100 bayan samun sakamako daga kashi wato bayan samun sakamako na kashi 99.98 cikin 100 daga dukkanin rumfunan zaɓe. wannan sanarwar da ta zo ne sa'o'i 24 bayan kammala babban zaben wanda aka gudanar a wannan talata da kuma zaɓe na musamman wanda aka gudanar a ranar lahadin da ta gabata domin zaben 'yan majalisar dokokin iraki na shekara ta 2025 jimillar masu kaɗa ƙuri'a sun kai miliyan 20 da tare da cibiyoyin zaɓe 8,703 da kuma rumfanan zaɓe da suka kai da hukumar ta ci gaba da bayyana cewa adadin masu kada ƙura ɗin da ya yi daidai 100 bisa sannan kuma adadin sojoji da jami'an tsaro waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a a zaɓuka na musamman ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da goma sha uku da ɗari da hamsin da tara wanda aka raba a rumfanin zaɓe dubu da ɗari biyar da ɗaya ga 'yan gudun hijira masu kada ƙuri'a adadinsu ya kai 26,538 waɗanda aka yi wa rajista a rumfanan zaɓe guda 97. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar Iraki ta tabbatar da cewa aikinta bai nuna son kai ko kuma rashin sanin makamar aiki. Sannan kuma ta ci gaba da kasancewa mai kare haƙƙoƙin dukkanin 'yan takara da kuma 'yan siyasa. Kuma ta jaddada cewa ba za a iya ɗauka ƙara sakamakon zaɓe na farko ba tun kafin a fitar da sakamako na ƙarshe ta kuma tabbatar da cewa za a sanar da sakamakon ƙarshen bayan warware dukkanin ƙorafe-ƙorafe da kuma bin kadin su inda ta ce an gudanar da zaɓen dukkanin jihohi a ƙasar bisa ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa tare da sanya ido sosai na jami'ai na cikin gida da kuma na ƙasashen ƙetare dangane da birnin bagadaza babban birnin ƙasar kuwa hukumar ta bayyana cewa adadin waɗanda suka yi rajista ya zarce miliyan hudu inda yau masu kada ƙuri'a kuma ya kai kashi 48.76 cikin ɗari. ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun tattauna ta wayar tarho a gabanin taron kwamitin gwamnonin iaea e a yayin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar iran a abbas arakci da takwaransa na rasha sergei lavrov sun yi musayar ra'ayi akan batutuwa daban-daban ciki har da rikicin kan iyaka tsakanin pakistan da afghanistan tare da jaddada muhimmancin yin shawarwari domin warware batutuwa da suka dace akan wannan batu babban jami'in diplomasiyan na kasar iran ya kuma jaddada bukatar tuntubar juna a tsakanin iran da rasha da ma sauran kasashen duniya domin lalubo hanyoyi na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a inda ke shara da matakin amurka da kawayenta na turai wanda suka ɗauka a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya dangane da batun Falasɗinu da kuma wani daftarin ƙuduri na kafa rundunar ƙasa da ƙasa a Gaza. Ministan harkokin wajen Iran ya ce irin wannan shiri ba zai nasara ba, saboda ya saba wa ƙa'idoji na 'yancin haƙƙin al'ummomi, musamman kuma al'ummar Falasɗinu da cin gishin kanta. Lavrov ya bayyana anerar Moscow na ci gaba da tuntubar juna tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran ƙasashen yankin, da nufin tabbatar da tsaro ta hanyar haɗin gwiwa da juna. bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi akan haɗin gwiwar iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya inda suka jaddada wajibcin ci gaba da tuntuɓar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin tehran da moscow da beijing a wannan fanni wannan ya biyo bayan ganawar da wakilan kasashen sin da iran da kuma rashin suka yi ne da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi da tawagarsa a taron kwamitin gwamnoni na iaea e e wanda za a gudanar a nan gaba to jama'a masu kada sha'afa waɗannan labaran suna zo muku ne ke tsaye daga hausa radio tehran hukumar majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗi a jiya laraba cewa miliyan mutane a yankuna aƙalla goma sha biyu da suke fuskantar rikici a duniya ciki har da sudan da kuma yankin zirin gaza suna fuskantar barazanar yunwa mai tsanani tare da gabatar da bukatar gaggawa na samar da kuɗaɗe domin magance gibin tallafin abinci sakamakon ragowar tallafi da kasashen duniya suke bayarwa a cikin wani rahoto na haɗin gwiwa hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wato wfp da kuma hukumar abinci da aikin noma ta duniya wato fao sun sanya ƙasashen haiti mali sudan ta kudu yaman da kuma ƙasashen da suke cikin wannan gungu wanda suke fuskantar barazanar yunwa a duniya rahoton ya kuma bayyana halin da ake ciki na yunwa wasu kasashe guda shida wato afghanistan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo myanmar nigeria somalia da syria a matsayin mai matukar tayar da hankali ƙungiyar biyu sun gargaɗi kan cewa tabbas rashin samun kuɗaɗe na agaji domin gudanar da ayyukan gaggawa na fuskantar wannan matsala zai matukar tasiri matukar ba ɗauki matakan gaggawa ba hukumar samar da abinci ta duniya wato fawo ta yi kira da a samar da tallafi daga gwamnatoci masu hannu da shuni sannan kuma ta lura cewa kwadaden da aka samu har zuwa ƙarshen watan oktoba sun kai dala biliyan goma da ɗigo biyar ne daga cikin kudade dala biliyan ashirin da tara da ake bukata domin taimakawa masu fama da irin waɗannan matsaloli a duniya rahoton ya nuna cewa amurka wadda ita ce ƙasar ta fi bayar da irin wannan tallafi ga ƙungiyoyin guda biyu a bara ta rage yawan taimakon da take bayarwa ga wato kasashen ƙetare wanda suke fuskantar irin wannan matsala tun daga lokacin da shugaban amurka donald trump ya karbi ragamar mulkin kasar sannan kuma wasu manyan kasashen duniya masu rage ayyukan ci gaba da suke gudanarwa ta fuskacin bayar da taimako na jin kai ga hukumomi na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar kenya wani kamfanin haƙar ma'adanai na burtaniya ya sanar da cewa an gano tarin zinari a ƙarƙashin ƙasa a gundumar kakamega wadda take yammacin kasar ta kenya kuma sa ta kai sama da dalar amurka biliyan biyar da dugo ashirin da takwas cikin ɗari sannan kuma kwatankwacin kudaden ya kai shilan na kenya wato biliyan ɗari shida da tamanin da uku a wani abin da jama'a suka bayyana shi da matsayin mai matukar muhimmanci a tarihin haƙar ma'adanai a kenya kamfanin shantan gold kenya limited ya sanar da cewa an gano hakan ne a hanyar leheranda wadda ta ratsa a cikin kananan hukumomin kakamiga da figahe wanda dukkaninsu yankuna ne waɗanda ake gudanar da bincike da kuma haƙar kayayyaki masu daraja da aka kwashe tsawon shekaru ana gudanar da waɗannan ayyuka a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya ce aikin yana nufin samun lasisi wanda ya dace domin haƙar albarkatun zinari a waɗannan yankuna sannan kuma bayani ƙarar cewa ana bunƙasa irin waɗannan ayyuka ne ta hanyar yin amfani da ma'aikatu na cikin gida da kuma tabbas hakan zai amfanar da su kuma amfanar da gwamnatin ƙasar da ma ƙasashe na ƙetare da suke da hannu da shuni wajen gudanar da ayyukan haƙar ma'adanai da kuma kamfanoninsu. su ana tsarin gano sabbin ma'adanai a ƙasar kenya zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ma ƙasashe masu makwabtaka da ita ƙungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas ta ce har yanzu akwai matsaloli da ake fuskanta a yankin zirin gaza musamman ma yadda isra'ila take ci gaba da karya yarjejeniyar tsage buɗe wuta ƙungiyar gwamnatin falasinawa ta hamas ta ce tana ci gaba da yin aiki da alkawarin da ɗauka na tsage ta buɗe wuta amma isra'ila na ta ɓangaren ta yi da wannan yarjejeniya wadda kuma wannan yana kawo tsaiko da cikas wajen gudanar da ayyuka musamman ma na tonan gawarwaki da gine-gine suka danne a lokacin da isra'ila take kaddamar da hare ba ga kuma yana kawo cikas ga ayyukan jinƙai da kuma bayar da taimako ga mabukata a sassa daban-daban na yankin zirin gazan. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawowa wajen gudanar da ayyukan jin a gaza duk da cewa an ci cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa. Darakta Janaral na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. Gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a Gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin tun lokacin da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar Isra'ila da ƙungiyar Hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan Oktoba. dangane da yanayin lafiya darakta janaral na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasɗinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin ƙai. sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah wadai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. Sauta borders ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasɗinu a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa Wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani 'yan ci gaba da aka samu kaɗan. ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa haƙiƙa suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi sarraci ya kara da cewa yankin Gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa. Ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani ɓangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su. sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheik na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falasinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da biyar da suka gabata rana irin ta yau. Goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in, Hafizul Asad ya zama shugaban ƙasar Siriya kafin wannan lokacin da bayan yaƙi tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a shekara ta 1967 sabani ya shigo a tsakanin shugaban ƙasar siriya na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin soja na ƙasar sai kuma a ranar uku ga watan nuwamba na shekara ta 1970 shugaban ƙasar ta siriya ya tuɓe hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasa saboda rashin samun nasara a yakin da aka gubza tsakanin larabawa da isra'ila amma kwana guda bayan tube shi hafiz al-assad ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin kasar ta syria sannan kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa. sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa. a matsayin da yake da shi har zuwa lokacin rasuwarsa a shekara ta dubu biyu. hafiz al-asad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar da ƙau na kishin larabci bugu da ƙari kan haka shi mutum ne mai tsananin adawa da na ƙasashen yammacin duniya akan ƙasashen larabawa kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da ta wasu yankuna na ƙasashen larabawan a lokacin yana ministan tsaro na ƙasar syria masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na kasar faransa wasu jerin bama suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 130 da kuma raunata wasu kimanin takwas sai kuma wani lamarin wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne da suka rasa rayukansu sanadiyar garkuwa da su wannan dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu masu saurare kun san cewa shekaru 850 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi hauja nasiruddin tusi babban malamin falsafa masanin lissafi masanin fadaki kuma sannan sannan kuma masanin kimiyya ɗan ƙasar iran a garin tus wanda yake arewa maso gabashin ƙasar ya kasance daga cikin shahararrun malamai kuma masu faɗa aji a cikin tarihin ƙasar wanda suka yi fice matuka a ɓangarorin ilimomi daban-daban baya ga ilimomi na kimiyya ya yi karatu a ɓangaren fikihu da hadisi daga mahaifinsa kamar yadda kuma ya yi karatun falsafa wajen kawunsa daga wannan lokaci ne sai hoja dina tusi ya tafi birnin neshabur wanda yake arewa maso gabashin kasar iran inda ya koyi ilmomi daban-daban na zamaninsa da suka hada da lissafi ilimin falaki daga manyan malamai na wannan birni a lokacin hilako khan mughal da ɗansa sun kafa babbar cibiyar kimiyya wato makarantar kimiyya ta farko a yankin wanda aka fi sani da babbar cibiyar maraki kafawar cibiyar wadda take arewa maso yammacin iran ya kasance cikin shekara ta 657 bayan hijira hoja nasiruddin tusi ya gano sabbin hanyoyi na amfani da hasken rana wajen fayyace abubuwa da dama a kokarinsa na bincike a cibiyar marage observatory domin kuwa an samar da kayayyakin aiki masu kyawu a lokacin a wannan cibiya waɗanda ba a fara ganin irin su a wasu wurare ba sai bayan shekaru kimanin 300 da kafa wannan cibiya hoja nasiruddin shi ma ya gina ɗakin karatu mai ɗauke da littattafai sama da dubu hudu wanda an gina shi ne a kusa da ɗakin bincike na nazarin maragen ya yi nazarin binciken taurari a wannan cibiya sannan kuma ya ɗauki tsawon shekaru goma sha ɗaya yana gudanar da binciken fiye da littattafai tamanin na larabci da farisanci ne wannan fitaccen malami masanin kimiyya ɗan ƙasar iran ya rubuta a ɓangare daban-daban na ilmomi mafi shahara daga cikin littafansa dai akwai littafin nan na kisasul kitab sai kuma akhlaqun nasiri a kuma littafin nan na ausaful ashraf da littafinsa mai suna sharhul isharat ibn sina waɗannan manyan littafai dai suna daga cikin littafan da hojan siridin tusi ya rubuta waɗanda har yanzu ana amfani da su a cibiyoyi daban-daban na ilimi kamar jami'o'i kuma cibiyoyin nazari a cike da wajen ƙasar iran wannan fitaccen malami kuma ƙwararren masanin kimiyya ya rasu a shekara ta 672 bayan hijira kuma an binne gawarsa a kazmin ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iraki wanda kowace rana ɗimbin mutane suke ziyartar kabarinsa domin yi masa addu'a da kuma tunawa da ayyukan sana alheri da ya a lokacin rayuwarsa waɗanda ba za a ta mantawa da su ba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 zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jaridar financial times wacce ta ambato kungiyoyin agaji ta rawaito cewa gwamnatin mamayar isra'ila na kawo cikas ga isar da kayan agaji zuwa yankin gaza ta hanyar sanya sabon tsarin yin rijista ga kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa, wanda hakan ya haifar da kayayyakin dubban miliyoyin daloli na tallafi da ake ajiyewa a wajen yankin jaridar ta kara da cewa kungiyoyi arba'in na ƙasa da ƙasa ciki har da kungiyar Dr. without borders osfam da norwegian refugee council sun ce gwamnati mamayar isra'ila ta ki amincewa da bukatu 99 na kawo kayan agaji a cikin kwanaki 12 na farko na tsagaita wuta kuma gwamnatin mamayar isra'ila ta ki amincewa da kusan dukkanin bukatun majalisar 'yan gudun hijira ta hanoi jaridar ta bayyana cewa kashe uku cikin hudu na kin amincewa da su sun kasance ne bisa dalilin cewa ba a ba wa kungiyoyin izinin bayar da kayan agaji ba ga falasinawa jaridar financial times ta ruwaito cewa a watan maris gwamnatin mamayar isra'ila ta sanya sabbin dokoki da ke bukatar kungiyoyin da ke aiki da falasinawa a gaza da yammacin kogin jordan su sake yin rajista da hukumomin haramtacciyar kasar isra'ila kafin ƙarshen shekara ko kuma su fuskanci hasarar lasisin aiki daraktan majalisar 'yan gudun hijira na norway ya shaida wa jaridar cewa kungiyar yanzu ta tsaya cak lokacin da ta nemi a kawo kayan agaji ana gaya mata cewa ana duba rijistan kuma a halin yanzu an ce ba ta da izinin kawo kayan agajin a wannan yanayi hukumar agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya ga 'yan gudun hijira na falastinu unrwa ta bayyana cewa kayayyakin 'yan gudun hijira na lokacin hunturu da za su isa ga mutane miliyan ɗaya ana tara su a cikin rumbunan ajiya kuma an hana shigar da su gaza ƙarƙashin ƙudurin gwamnatin mamayar isra'ila a nasa bangaren alauddin albatta magajin garin Yunus kuma mataimakin shugaban kungiyar kananan hukumomi a yankin gaza ya ce dubban mutanen da suka rasa matsugunansu suna zaune a cikin tantuna da suka lalace waɗanda ba su da kariya daga sanyin hunturu ko zafin bazara ya kara da cewa a wata hira da gidan talabijin na aljazira waɗannan mutane da suka rasa matsugunansu suna zaune a sansanonin da ke fama da karancin kayan masarufi ruwa da ayyukan tsafta albatta ya bayyana cewa alƙalamin hukuma sun nuna cewa kashi casa'in da uku cikin ɗari na tantunan sun tsufa kuma ba za a iya zama a cikinsu ba wanda ya nuna cewa sama da mazauna yankin dubu ɗari tara tare da dubban mutanen da aka kora daga rafa da ƙarfi sun cika makil a cikin yankin kakakin ya sauki rashin daukan wani mataki zuwa yanzu don rage wahalhalu da 'yan gudun hijira ke fuskanta a kullum yana mai cewa sashen yana matukar buƙatar tantuna siminti da kayayyakin gyara na manyan injina duk da yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin mamayar isra'ila wacce ta fara aiki tun daga ranar goma ga watan oktoba kuma ta kunshi yanade ɗanaden agaji don shiga yankin gaza gwamnatin mamayar isra'ila ta bar adadi kaɗan ne kawai suke shiga yankin na gaza wanda ya yi ƙasa da bukatun da ake bukata wanda ake bukatar shiga yankin akalla ya kai kimanin manyan motoci 600 a kowace rana yarjejeniyar ta zo ne bayan yakin kisan kare dangi da gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar kan yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi sanadiyar shahadan falasinawa 68,643 da kuma raunata wasu dubu da da da da saba'in shida hamsin biyar. waɗanda yawancinsu yara ne da mata majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa za a kashe kimanin dala biliyan saba'in wajen sake gina yankin rahotanni sun bayyana cewa shigar da kayayyakin jin kai zuwa gaza na wasu 'yan tallafi 'yan kaɗan mamayar isra'ila ta hana samar da tantuna wadatattu ga al'ummar yankin wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa kananan motoci da ke dauke da kayan abinci sun shiga gaza da hanyar mahadar kisufim yayin da ofishin watsa labarai na gwamnati da ke yankin ya tabbatar da cewa hukumomin mamayar isra'ila ba su ba da izinin shigar adadin tantuna da ake bukata ba wakilin ya bayyana cewa tawagar agajin majalisar ɗinkin duniya tana ɗauke da jakunkunan abinci na fulawa kayan abinci kayan da 'yan gudun hijira ke bukata na tantuna a wani bangare na ci gaba da ƙoƙarin kai agajin jin kai zuwa yankin wanda ke fama da mummunan rikicin jin kai saboda killace yankin da aka yi da kuma barna da aka yi a yankin ofishin watsa labarai na gwamnatin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila ba su ba da izinin shigar adadin tantuna da ake bukata ba yana mai jaddada cewa yankin yana bukatar tantuna sama da dubu uku cikin gaggawa a gefe guda kuma gidauniyar harkokin addini ta kasar turkiya ta sanar da cewa ta aike da manyan motoci ashirin na kayan agaji zuwa birnin arisha da ke arewa maso gabashin masar don shirya shiga yankin gaza a makon da ya gabata hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai mahimmanci a yawan abincin da aka bari a shigar da su yankin gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa darakta janaral na hukumar lafiya who tendros ghebreyesu ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin ƙai da ke shiga gaza bai isa ba gebreyesu ya bayyana cewa yunwa bata ragu ba a gaza saboda karancin abinci da ke shiga yankin tun lokacin da aka cin mai rajejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya kuwa darakta general na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai a cikin 36 da da ke aiki har yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana tallafi da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yakin wanda hakan ya kara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni a yankin kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin kai sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa nan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da aka baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr sultan borders ta yi allah wadai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin kungiyar likitoci marasa iyaka ta dr sultan borders ta bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yaƙi da take yi a gaza da tsagaita buɗe wuta yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falastino a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyoyin likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa gulman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani dan ci gaba da aka samu kaɗan ta ƙara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matuƙar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo ma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da ke shiga gaza amma har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na duniya ya bayyana cewa kalmomi da membobi kadai ba za su iya bayyana girman tasiri da yara ke yi wa zirin gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamanmani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi haɗari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka samu rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da rikicin Darfur da tushensa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance to a fitowar da ta gabata mun fara magana akan abin da ya faru na mamaye birnin alfashar da rundunar kai daukin gaggawa ta yi a kasar sudan mun bayyana cewa wannan rikicin ci gaba ne daga abubuwan da suka faru a tsawon shekarun baya darfur da yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummo mabambanta mun bayyana cewa da akwai ƙabilu na larabawa da kuma ƙabilu na 'yan asalin afirka mazauna wannan yanki tun asali yawan mutanen darfur da ya kai biliyan bakwai sun kuma ƙunshi ƙabilu masu cakuduwa da juna mafi girmansu a wajen yawa da tasiri su ne larabawan bararoji masu yawon kiwo kamar kabilun zurekat da kuma mahmadin su kuwa 'yan asalin yankin da afirkawa ne baƙaƙen fata manoma ne da suka hada da kabilar fur zagawata da kuma masalit kuma tun a cikin shekara ta 1970 ne a ƙarin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari da hakan ya haddasa rikicin manoma da makiyaya ruwa da wuraren kiwo su ne suka jawo rikice-rikice a tsakanin makiyayan larabawa da manoma baƙaƙen fata daga nan ne sai rikicin ya ɗauki wani salo na ƙabilancin da kuma siyasa to tun bayan da ƙabilar wato zagawata ta samu iko a ƙasar chadi a ƙarƙashin shugabancin idris debi sai zamana hakan ya yi tasiri a cikin yankin na darfur domin kuwa da akwai iyaka tsakanin wannan yanki da kuma ƙasar chadi kuma kabilun da suke a wannan yankin suna a kowane bangare na kasashen biyu a shekara ta 2003 da ta tawaye barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adulwar musawat da suka fara kaiwa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin na darfur ya zama fagen daga ta tsoma bakin bangarori mabambanta daga cikin gida da kuma waje gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashir dai ta fuskanci wato wannan tawaye ne a lokacin da take da rauni domin sojojin ƙasar na sudan a wannan lokacin suna faɗa da 'yan tawayen yankin kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sojojin suna da raunin da za su iya zuwa su fuskanci wani sabon tawaye a can yankin darfur sai suka kafa wata runduna ta larabawa makiyaya waɗanda aka ba su makamai da kuma ƙarfin da a wani lokacin ya fi na rundunar sojojin wannan ƙasar ta sudan wannan runduna ta laraba makiyaya da suke yawo a kan raƙuma a cikin karkara da ƙauyukan mutanen darfur suna musu kisan kiyashi da ƙona ƙauyukansu an ba su suna janjawid Abin da karma janjawud take nufi a wannan yankin shine cewa aljani da yake a kan raƙumi wato sun mai da kansu a matsayin tamka aljanu suna zuwa suna yi wa bil'adama kisan gilla a tsawon lokacin gwamnatin umar hassan albashir an raka tuhumarsa da cewa wannan rundunar da ya kafa tana aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan jinsin bil'adama duniya ta zargi gwamnatin albashar da aikata laifin yaƙi a darfur da yi wa baƙaƙen fatar yankin kisan gilla da kiyashi a dalilin haka ne kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata wasu manyan jami'an gwamnati biyar na ƙasar ta sudan daga ciki har da shugaban ƙasa umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan wancan ƙungiyar ta janjaweed sai ya sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta 2003 aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar wannan ƙasa wato ta leƙen asiri da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zureka ta larabawa makiyaya to da aka shiga shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zaman cewa sunanta rundunar kai ɗaukin gaggawa kamar yadda ake kiranta a yanzu aikinta kuwa ya zama ya shafi dukkanin faɗin sudan ba wai iyakar darfur kaɗai ba duk inda ake tawaye to za a tura ta domin ta ji ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta 2016 wannan rundunar ta zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa kai tsaye shugaban ƙasa umar hassan albashir ya bai wannan rundunar cin gashin kai mai girma a ƙarƙashin hukumomin tsaro na wannan ƙasa to da aka shiga wani zango na siyasa da tashe-tashen hankula a sudan din da kuma barkewar yakin yaman an aike da rundunar kai daukin gaggawa zuwa yaman saboda ta yi yaƙi da rundunar ansarullah da ake kira da 'yan husi yankin darfur ya zama wata cibiya ta kafuwar wata sabuwar runduna ta soja da aikinta ya tsallake rundunar sojojin ƙasar. shi kuwa hamidati da danginsa suka ci gaba da sana'arsu ta zinariya wanda shi ne kwamandan wannan runduna ya kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen waje da hakan ya ba shi damar iya riƙe wannan runduna ta fuskar kuɗaɗe da kuma samo mata makamai wannan rundunar tashi ta ci gaba da zama mai cin gashin kanta ba tare da ta dogara da rundunar kasar wajen samun kudaden tafiyar da kanta ba bayan saukar shugaban kasar umar hassan albashir da aka tilasta masa yin haka a wani yunkuri a shekara ta 2019 kasar sudan ta shiga wani zango na rikon kwarya wanda yake cike da rikici da kuma tangal-tangal saɓani ya rika kunnuwa tsakanin rundunar sojan ƙasar da kuma rundunar kai daukin gaggawa ta rsf sabani a tsakanin janar-janar biyu da su ne abdulfattah al-burhan da habidati a kan sha'anin tafiyar da mulkin sai dai a shekara ta 2020 an kulle yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu a birnin juba da kasar sudan ta kudu da zummar yin amfani da sulhu domin warware sabanin da ke su a sanadiyar wannan yarjejeniyar ne aka samu wasu 'yan sauye-sauye a fagen siyasa ta hanyar shigar da cibiyoyin tsaro a yankin na darfur a ƙarƙashin cibiyoyin gwamnati shugaban ƙungiyar al'adil wal musawat jibril ibrahim ya zama ministan kuɗi na sudan baki ɗaya yayin da shugaban ƙungiyar rundunar 'yanto da sudan mini arko minawi ya zama gwamnan yankin darfur da dukkanin jihohin yankin guda biyar shekuwa Khamis hamis abdallah akbar na kungiyar harkatu tahariru sudan ya riƙe mukamin gwamna a yammacin darfur sai dai kuma da akwai wasu 'yan siyasar yankin da suka ƙi shiga cikin wannan sabuwar haɗakar daga cikinsu da akwai abdulwahid muhammad nur wannan sabanin na siyasa a yankin darfur da gwamnatin khartoum bai kare ba sai kuma tsohuwar matsala a tsakanin janar burhan da janar muhammad hamdan hamidaci ta sake jaddada kanta a cikin watan afrilu na shekara ta 2023 fada barki a tsakanin sojoji da kuma rundunar kai daukin gaggawa din a cikin birnin khartoum rundunar ta rsf ta kai wa sojoji har hari a cikin birnin khartoum da zuma tilasta musu su fice daga cikin wannan birni a wannan tsakanin fararen hula sun wahala an kashe na kashewa da tilastawa wasu wato ficewa daga unguwanninsu da gidajensu domin samun mafaka sannu a hankali rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta faɗaɗa kai hare-hare zuwa yankin darfur wannan ya zama mata wata dama ta ficewa daga khartoum ta nufi wancan yankin bayan da aka tilasta ta yin haka abinda ya biyo baya shine cewa wannan rundunar ta tashi daga mai son shimfiɗa iko a faɗin ƙasar sudan zuwa mai yin faɗa a fagage da yawan gaske daga shekara ta 2023 da abin da ya biyo baya shirin rundunar kai ɗaukin gaggawa ya ginu ne akan yadda za ta shimfiɗa ikonta a faɗin yankin na darfur sannu a hankali ta fara da kwace iko da sansanonin sojan gwamnatin sudan da suke cikin wannan yankin na darfur daga yankunan khatam da kabakiya a darfur ta arewa zuwa ummu da fuk da ke jihohin kudancin yankin na darfur mayakan na rsf sun yanke duk wasu hanyoyin da suke hada birane da garuruwan yankin da hana kai hajar da ake bukatuwa da ita a rayuwar yau da kullum daga wani gari zuwa wani gari wannan rundunar ta shiga birnin jinaina da nan ne cibiyar darfur ta yamma a cikin watan yuni na wannan shekara rundunar ta kutsa cikin birnin ta zubar da jinin da aka kiyasta cewa mutane dubu ɗaya ne suka kwanta dama maza da mata da ƙananan yara sannu a hankali rsf ta ci gaba da ƙoƙarin shimfiɗa ikonta a cikin biranen jihohin darfur guda uku in banda birnin alfashar a ranar 26 ga watan oktoba birnin niyala ya shiga ƙarƙashin ikon rsf bayan da ta killace shi na watanni wannan birnin kuwa shine babbar cibiyar darfur ta kudu sun kuwa yanke duk wata hanya da ake kaiwa rundunar soja ta sojan ƙasa ta goma sha shida taimako da ɗauki bayan kwanaki biyar sai rundunar ta rsf ta nufi birnin zalanji da shine cibiyar jihar darfur ta tsakiya bayan da suka ci ƙarfin sojojin gwamnati na runduna ta 21 ta sojan ƙasa a ranar 4 ga watan afrilu kuwa rundunar ta rsf ta kame yankin ardamta da yake yammacin darfur bayan yakin da ya raunana rundunar soja ta goma sha biyar bayan makonni biyu wannan rundunar ta shiga cikin birnin di'in babban birnin darfur ta gabas ta kwace iko da sansanin rundunar sojan gwamnati ta ashirin saboda haka dukkanin jihohi hudu da ke a yankin darfur da jimillar jihohinsa biyar ne sun shiga ƙarƙashin ikonta alfashar ce birnin da ya saura wannan yakin ya sake farfado da sabani a tsakanin kabilun wannan yankin larabawa makiyaya da a cikinsu ne aka kafa rundunar janjawid suka sake dunkulewa wuri ɗaya duk da cewa da akwai sabani a tsakanin wasu kabilun amma sun aje shi yanzu sun koma ƙarƙashin rundunar rsf wannan ya ƙara wa rundunar ta rsf ƙarfi dama dai runduna ce take da kuɗi saboda tana da iko da wuraren haƙo da zinariya da suke wannan yankin كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز شدور خوزر میشه آشش و خمیشیم آد ش